إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na rihlatul khulud addar al'akira na sheik ah, muhammad eh, dr mustapha murad malami a kulletu da'awa a jami'atul azhar wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka masjid kitabu suna alaman hajji salafiya unguwar jugal garin biyu jihar borno muna daren talatin ga watar shida watar jama'a da nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da daren sha uku ga watar biyu watar biyu watar february miladiyar shekara 2021 mun yi karatu duka 24 insha Allah ta'ala yau shi ne karatu na 25 karatu na 24 mun tattauna yadda mamata ke kawo ziyara wa rayayyu a mafarki wanda mun ƙara da nawadir na wani babban malami Eh, mai suna abu muhammad bin abdullahi bazanshi wanda allah ya hore masa in ya sa a ransa wani ya rasu yana sai mafarki da mai shi yakan yi ko da kuna da wani naku akwai wani abin da ya dace gaya muku ina ya ajiye sai bai faɗa ba ya rasu to yana da karamar da Allah ya ba shi ta yi mafarki da mai shi ya gaya mishi mun ji wata mata ta rasu akwai kudin ajiyar da aka bata bata faɗi inda ta ajiye ba to da mai ajiyar ta zo wajen shi na malamin sai addu'a kuma yi mafarki da matar ta ce azaran kan ɗakin ta a ƙirga azara na bakwai daga gefen dama tsakanin azarar da zanen da aka rufa kan ɗakin za ga ƙunshin kuɗin kuma haka aka yi wannan da ire-iren umair ibn wahab a mafarki wanda shi ma babansa ya rasu ya binne kuɗi bai faɗi inda ya binne ba shi ma da yadda allah ya nuna masa baba a mafarki ya gaya masa inda kuɗin yake kuma aka je aka samu to su ne ire-iren abubuwan ban al'ajabi da muka karanta a darasinmu na 24 wannan kaɗan daga ciki yau karatunmu na 25 mun gama kyakkyawar ƙarshe za mu shiga su khatima mummunar ƙarshe Allah tsare mu malaita ma'ana su khatima ma'anar mummunan ƙarshe me ake nufi da wane yayi mummunan ƙarshe hiya ita ce annal insan lalle mutum إذا وصل لدرجة السياق وحل عليه النزع واشتد به الكرب ونزلت به سكرات الموت يعتريه الشك أو الجهود فيختم له بما يجب له في النار الخلود ما لأتي ممونا كرشه هي أن الإنسان للي متم إذا وصل لدرجة السياق in ya kai zuwa ga darajar ko matakin siyaki ma'ana fitar rai ya kai ga matakin rai zai fita wahalla alaihi nazu wahalla ya faɗo alaihi a kansa an nazu fitar rai da bihil karbu bakin ciki ko kunce masa tsanani wa nazalat bihi sakaratul mauti magagi ko mayan mutuwa suka sauko gare shi ya tarihi shakku sai shakku su lullube shi awul juhud ko musantawa fa yahkimu lahu bima yujibu lahu nari sai ya cika da abin da zai wajibtar masa shiga wuta alkhulud ya dawwama ciki aw yaqtumu lahu ko ko ya cika bima yu'addi ila dukhulihi an-nar fatra abinda zai kai ga shiga wuta na dan wani lokaci na tsawon lokaci kafin a zo a cire shi ya yakhruju sanna ya fita fi awwali liqa'i bainihi wa bain rabbi sama a farkon haduwa da ubangijin eh, tsakaninsa da ubangijin sama يظهر جهوده سيبين موسنسا وشكه وشكه وشكه ده شكرسا أو إنكاره كو إنكارنسا وإراده ده بجريوانسا abin da ake nufi menene mummunan ƙarshe shine kawai mutum ya mutu a halin da zai tafi wuta shine mummunan ƙarshe mutum ya mutu a halin da zai tafi wuta muna iya mu ɗauki wanda malam ya faɗa wani sai ya zo mutuwa sai shakku ya ɗebe shi anya akwai Allah anya musuluncin gaskiya anya ma annabin gaskiya daidai wani lokacin za mu karanta ruwaya can gaba insha Allah ta'ala wanda za ka ga yadda shaidanu za su suna masa kamfen ya kafirta raɗaɗin mutuwa da yake ji sai su riga zuga shi to wannan Allah ne za ka bi shi shi da yake sa maka kaza shi zai da raba da yaranka da kaza shi yasa zo a hadisi ina da kula ya amalu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhula mutum zai aikata aikin yan aljanna kiris ya rage mutu ya samu aljanna sai littafin sai rinjaye shi sai ya aiki na yan wuta sai ya shiga wuta wannan kenan shi na abin da ake nufi a nan. yana daga cikin mummunan ƙarshe shi ne wanda annabi ya nemi tsari daga gare shi Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat kamar mutum ya mutu da ƙwaryar giya a gabansa ko yana kwamfada ai ana yi da yawa wanda za ga ya mutu da kwalbar giya a hannun shi wani ya sha madarar sufur dai ya mutu wani ya sha muggan ƙwayoyi da gangan ya mutu wani yana kan zina a hotel sai ya mutu kaga wani duka mummunan ƙarshe ne mutu ya mutu akan mugun aiki ko ya mutu a club ko a gidan rawa ana kan rawa ya faɗi mutu duk wannan yana faruwa sai dai abin malam ke sai da hankali mu shi musulmi yana iya mutuwa mummunan ƙarshe amma ƙarshen da wani zai dawoma wuta wani ba zai dawoma wuta ba kamar ya mutu akan abin da shirka ne akan abin da kafirci ne ka wanda zai dawama wuta amma misali yakan mutu a wurin karta yana karta wanda banda kartan baya shirka baya kafirci kaga mutuwarsa akan wannan abu yayi mummunan karshe to yana iya shiga wuta gwargwadon yadda Allah ya so daga baya kuma sai a zo a cire shi tunda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha inna man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi janna wa ma lil zalimin min ansar a saboda haka kyakkyawan ƙarshe shi ne abin so ba mummunan ƙarshe ba ko ya zanto yaro ya je ta da bam ya kashe mutane a wannan mummunan ƙarshe ne gare shi ya je ta da bam ya kashe mutane a kasuwa ko a makaranta ko a masallaci ka duk wannan wani nau'i ne na mummunan ƙarshe. an gane ku mala ya ce ah, faman a habba liƙa Allahi a habba Allahu liƙa wanda yake son haɗuwa da Allah Allah zai son haɗuwa da shi haka annabi ma ce man a habba liƙa Allah a habba Allahu liƙa wa man kare halika Allah wanda yake gamuwa haɗuwa da Allah kare Allahu liqa'ahu Allah yana ƙin haɗuwa da shi duk da wannan hadisin a umuna aisha ya ɗaure mata kai da annabi ce wanda ya so gamuwa da Allah Allah zai so haɗuwarsu wanda ya ƙi Allah zai ƙi haɗuwarsu sai umuna aisha ta ce ya rasulullah wa ayyuna hibbul mu a cikin wa ake son mutuwa ai kowa yana ƙin mutuwa kowa yana ƙin mutuwa to kenan duk wanda yake ƙinta kenan lamarin haɗuwarsu da Allah ba zai kyau ba sai annabi ce a ba haka ake nufi in haka ake nufi ai jama'a sai ce wanda ya kashe kanshi ma aljanna ne don yana son haduwa da Allah sai annabi ce ba haka ake nufi ba shi dan adam wannan hukunci mutuwan sa ne dan adam idan ya zo mutuwa dan adam idan ya zo mutuwa idan mutumin kirki ne to shi kenan kafi a karɓiran sai a riga nuna masa gidansa na aljanna sai ya riga zafaɗin a karɓiransa da wuri shi da kaga a habba liƙa Allah shi ko ɗan wutan idan ya zo an zo karɓaransa za a riga nuna masa gidansa na wuta sai ya ƙi mutuwar baya sai ya mutu don kar ya faɗi ya shi ne ya ƙi gamuwa da Allah malam ya ce fafta sai ya fallasa fi awwali liqa'in a قبل أن يدخل إلى دار البرزخ تنكع فيه شغيدا برزخ وبادئ ذي بدء وبادئ مي فارع وذي بدء ما بوشن فارع نلجو إلى الله تعالى منا نيما مفكا أو جاء الله مدوغ كنسركي أن يرزقنا حسن الخاتمة الله يأذر كامو kyakkyawan ƙarshe ya Allahu ya Allah yace asirul khataya inda babika yaqra'u يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع أسير الخطايا ina tahowa da zunubai ya Allah inda ba bisa a wajen ƙofarka na tattaro saɓo na zo da su wajen ƙofarka yuqra'u ƙofarka da ake ƙwanƙwasawa ya Allah ya khafu yana tsoro wato mai tahowa da sabo ya zo wajen ƙofarka yana ƙwanƙwasa ya khafu yana tsoron wayar zulfadla kuma yana fatan falala daga wajenka falfadlu ausa falalarka ya Allah ya ji faɗi wato mai zunubi ya tattaro zunubansa ya Allah ya zo yana kwankwasa ƙofar gafararka domin duk girman zunubinsa ƙofar gafararka ya ji faɗi muƙirrun bi asƙalin zunubi wa muktirun wa yarjuka fi ghufraniha fa huwa yadma'u muqirrun mai tabbatarwa ne shi bi azqali zunubi muqirrun bi azqali zunubi ina tabbatarwa da nauye nauyen na wa muktir eh, da mai yawaita zunuban wa yarjuka yana fatanka fi ghufraniha ka yafe masa fa huwa yatma'u yana kwaɗayin yafiyarka فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والإفضال والمن أجمع فإنك لليك ألا ذو الإحسان ما أبو تنكو تتاواني قد سترت عن الورع والجود كي ذو الإحسان ما أبو تنكو تتاواني والجود ما تنكو تاني والعطاء أبو تنباير واني lakal majdu gare ka ɗaukaka yake wal ifdalu da falala wal mannu da baiwa a jima'u wa'yanda suke tattare fakan min ƙabihin ƙarfatarta anil wara wa kam ni'amin tatra alaina wa tadba'u fakan min kabihi nawa ne mummunan abu kad sattarta anil wara mummunan abubuwa nawa ka sattarta shi wa halittu mummunan abubuwa nawa bayinka suka yi kana rufa musu asiri fakan min kabihi mummunan aiki nawa karsatarta ka suturta ka rufe asiri anil wara ga halittunka wa kam ni'amin ni'momi nawa tatra a jejjere alaina a gare mu wa tadba'u kana ta bin bayansu ni'momi nawa kai mana kuma a nan ma baka tsaya ba kana bin bayansu ni'imomin da Allah ya mana ba za su irgu ba haka ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku kididdige ni'imomin Allah ba za ku yi ku irga shi ba an gane ko shi ya sa ya ce ni'imomi nawa Allah ya mana ko bai tsaya a nan ba ya sake bibiyar ta karka cewa don ni'ima wai ya yi magana sai kuɗi ba kuɗi ba ne yanzu a gadan asibiti kake ba a gadan asibiti kake ba nawa ne mai kuɗin da yanzu yake gadan asibiti nawa ne wanda yake gadan asibiti nawa ne wanda ba a gadan asibiti yake ba amma yana kwanciya a gida ba lafiya ya yi shekara biyar bai fito waje ba nawa ne nawa ne wanda ya rasa su final court ɗinsa Allah ya baka ni'imar da kana iya tafiya da ƙafafuwanka kana iya ɗaukan abu da hannunka kuma bai tsaya a nan ba ya baka ni'imar da kake ta numfashi to shine kake cewa ni'imomi nawa ne a jere Allah kake mana kuma kana ta bin bayansu menene in babu shi babu rayuwa numfashi nawa kake sai iskar numfashi ka san dai wanda tayar sa ya sace in ya je wajen fakanaiza sai ya biya kafin a sa masa iskar tayar mai girki idan gas nashi ya kare sai ya biya a sa masa mai ac mai firiji sai ya biya za a sa masa to kai iskar da kake rayuwa fa kyauta ya baka shine ni'imomi nawa ne Allah ya mana kuma yake ta jajjera wasu ni'imomin a bayansu sai ya ce wa man zallade yurja siwaka wa yuttaka wa anta ilahul haqqi ma shi'ta tasnau wa man zallade yurja wane ne wannan da za a yi fata a wajensa siwaka koma bayanka wa yuttaqa kuma za a tsorace shi wa anta ilahul haqqi kai ne fa abin bautan gaskiya ma shi ita tasna'u abinda ka so ya Allah shi kake yi ba abinda wani ya so ba wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba ka son ayi sanyi sai Allah ya sanyi ba ka son a yi zafin sai Allah ya zafin ka shanya wani abu ba ka so a yi ruwa sai ya ruwa. ka yi suka so kake a yi ruwa a ranar sai ya sati biyu bai yi ba shi ne wa an ta ilahul haƙƙi ma shi ita tasna'u kai ne abin bauta na gaskiya abin da ka so shi kake yi faya man huwal quddusu la rabba ghayruhu tabarakta anta allahul khaliqu marji'u marja'u faya man huwal ya wanda shine tsarkakakke Allah kenan la rabba babu wani ubangiji koma bayansa tabaraka albarkarka ya yawaita anta allahul khaliqu kai ne Allah mai halitta marja'u mai makoma wanda makoma zuwa gare ka yake inna ila rabbika ruj'a lalle duk wanda ya mutu ba bulumbulum zai koma ba ba gunda zai koma ba ba dadin kowa zai koma ba ba shani ko shangul zai koma ba ba feta zai koma ba ko an binne shi a bayan tasha ba bayan tasha ya koma ba ba malan ya koma ba ba makabartar unguwarku ya koma ba ransa dai ya koma zuwa ga Allah don ya girbi mai ya aikata yau ma izin ya sudurun nasu ashtatan limaza liyarau a'malahum don a nuna musu ayyukansu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا تشيني كنان كيني مكوما ويا من على الأرش استوى فوق خلقه تباركت تعطي من تشاء وتمنع ويا من على الأرش استوى يا وان دي دي دي تاكان الأرش فوق خلقه أكان هل تنسى تباركت albarkarka ya yawaita to man ta sha'u wa tamna'u kana bawa wanda ka so wa tamna'u kana hana wanda ka so ɗazu a karatun sunan abi dawud na yi magana da zai shafan wannan kalmar kargashin sharhar da muka yi ah, allahumma la mu'tiya lima mana'ata wala la mani lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata ba mai hana abin da ka bayar ba ko mai ba da abin da ka hana to shi ne asalin zancen a nan tu'uɗi man ta sha'u kana ba wanda ka so wattam na ushi ma man ta sha'u kenan wanda ka so kana ba da mulki ga wanda so ka so ka hana wanda ka so allahumma malikal mulk til mulk man ta sha kaga bayarwa sannan me wa izzu man ta sha da mulki wato zillu man ta sha ka kaskanta shi بيدك الخير إنك على كل شيء قدير tazuna muku sharha yana bayarwa ga wanda ya so ya hana wa wanda ya so wani yana da fadin ma'ana yana ba da arziki ga wanda ya so ya hana wanda ya so yana ba da lafiya ga wanda ya so ya hana wanda ya so yana ba da shiriya ga wanda ya so ya hana wanda ya so innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba haka rayuwar yake ba kana ba wanda ka so ka hana wanda ka so kana son annabi ayuba amma ka sa masa jinya ba ka san fir'auna ma ka bar shi da lafiya shine to wa tamnau wani ka ba su kyautar lafiya ka hana shiriya wani ka ba su shiriya ka hana shi lafiya wani kuma ka hana shi mishi duka biyu ga lafiya ga shiriya wani ka ba su talauci ka ba su eh, imani wani ka ba su eh, arziki ka ba su kafirci wani kuma ka haɗa shi da talauci da kafirci wani kuma haɗa shi da arziki da imani ka ba wa abdurrahman ibn auf musulunci sunna tauhidi imani mu mubashari na biljanna kuma ka mai da shi tiriloniya mai kuɗi ne ka lafiya ko ba aka ba to kafirai nawa ko bar su a tsiya to shi ne kenan anan to dai manta sha wa tamna'u Allah ne mai bawa wanda ya so mai hana wanda ya so in kaga ya samu daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza masakum ad-durru fa ilayhi taj'arun annabi eh, ibrahim wa idza maridtu fa huwa yashfin yace alladhi huwa yud'imuni wa yasqin in ka ci to Allah ne ya baka ya baka tuwon ya baka daman ci da wani rumbunsa a ciki amma duk abin da ya ce yanzu yana amarwa ko ba haka bane jama'a wani rumbunsa a cike sa a cike da jirin yau ya yi kwana uku biyar bai ci abinci ba bai san ina yake ba an je eh, ana neman jijiyar da za a sa masa jirin an rasa in ka ci Allah ne ka sha Allah ne Allah ne ya daure ma gindi fa in ba gaban sai ka fadi sai ka rasa ina kake shi kawo ka ce tibran ko ka gaji asibiti da kai ka mutu bi asma'ika al-husna wa awsafika al-ula tawassala abdun ba'isun yatadarra'u bi asma'ika al-husna da sunayenka kyawawa ya Allah al-husna ala wazni fu'la da sunayenka mafi kyawu wa ausafikal ula da siffofinka madaukaka tawassala yanzu yake tawassuli da shi yake kamun kafa da shi abdul ni bawanka ba'isun talaka matsiyaci ya tabarra'u yana kaskantar da kai a wurinka yana roƙo yana kaskantar da kai ba'is wa ba'is al-faqir talaka shine ba'is ga Allah har dangote ba'isun ne an gane ko ga Allah har bilgir har ƙaro na ba'isai ne don ayar da yake ya ayyuhan nas duniya gaba ɗaya kenan antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على bi بعزيز an gane ko to shi yasa a nan da sunayen da kyawawa nake tawassuli ya Allah a inni tawassulin akan mai jama'a ba wai akan Allah ya bashi duniya da arziki ba a inni alal mautil marirati ka asahu ka asuhu idan ruhu min bainil jawanihi tanzi'u ya Allah na ɗau sunayensa kyawawa na haɗa su da ƙoƙon bara da ƙwaryan bara na zo ƙofar rahamarka ina alaro ya Allah a inni alal mauti ka taimaka mun akan mutuwa ba wata bala'i da ta kai mutuwa jama'a ka taimake ni akan mutuwa ga zafinta ga zoginta ga raɗaɗinta ga baƙin cikinta ga nadamarta uwa uba kuma a lokacin mutum yake gane matsayinsa a kabari da lahira don irin mala'ikun da za su zo mishi da wanne zai ji ba hadisin da zai firgitar da kai kamar wanda yake cewa da ana haifanka sai kai kabarta kana wata ibada sallah kai shekara ɗari baka yanke ba to in ka zo mutuwa sai ka rena ibadar da kai sai ka raina ibadata to ballantana yanzu ya muke yayi muke jama'a Allah ji kanmu a inni alal mauti ya Allah ka taimake ni akan mutuwa mutuwa bala'i ne waja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid shine halin da annabi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min sakaratil maut shine halin da fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum shine halin da qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un shine halin da hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu shine halin da wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin shine halin da Allah yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallafi lam mutu fi manamiha fayumsiku al-ukhra ila ajalin musamma shine halin da ubangiji ta'ala yace ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر دي يد متن يرايو rayu يساد عذاب الله da متن الموت باب وكل الناس داخله ya laita shirya ba'da al-maut madaru ad-daru darun in aminta. bima yarda ilahu wa in khalafta fan huma mahallan mal mari fakhtar li nafsika ayya darin takhta mutuwa kofa ce kowane bil adama sai ya shiga Kai damuwa ta bayan mutuwa mecece gida gida ne na ni'ima in ka aikata abin da Allah ya yarda da shi gida ne na azaba in ka saba wa Allah madaukakin sarki wa idal maniyatu an shabat asfaraha idan mutuwa ta caka maka farcinka alfa yadkulla tamimatin la tanfa'u da kana da dubunnan layu da miliyoyin guraye an gane ko da triliyoyin kambu ba wanda zai amfani kai cau a bindiga in kwananka ya kare bindigar sai ta karka to shi ne kenan ya Allah ka taimake ni yayin mutuwa almarira mutuwa mai ɗaci almariratu ka asuhu kofin mutuwa ruwan da ake kwankwada na mutuwa yana da ɗaci yana da ɗaci wanda ya mutu ya ɗana mu kuma labari muke ji jama'a amma za mu ɗana kullu nafsin za'ikatul mautu wa ilaina turja'un كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زغزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاء الغرور dukkan rai za ta ɗanɗani mutuwa lalle za a cika kowa sakamakon aikin sananin kiyama wanda aka nisanta da shi da wuta aka tabbatar da shi da aljanna ya rabauta dama duniyar ba wani abu ne jama'a illa mata'ul ghurur kawai gida ne na yaudara da rudu to in ba yaudara ba ana cewa ango ya sha kamshi ya sha farin gari kamar ba shi ba yau da gobe kuma gashi nan ya tsufa ya koɗe wannan amarya da suka yi fosta ana ganin ba irin ta kyakkyawan ga ta da fuskar ta ya koɗe ya lankwashe ya zama arga haƙoranta ya zube ga angon ma yanzu sanda yake dogarawa duk wanda da zanzar tsukun fa yanzu a kwance din ya zama ɗan gaye irinka duniya ba gidan rudu ba ne gidan rudu ne gidan rudu ne kana cewa matashi matashi sai ka zo ka ji ana yalda sai ka zo ka ji ana tsoho ana dattijo sai ka ji ko marigayi shi ne fa mata'ul huro jin daɗi ne na rudu ne ya Allah ga bawanka nan ya fake da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ya zo jikin ƙofarka ya fake da sunayenka ka taimake ni akan mutuwa mai ɗaci wanda kofinsa yana da ɗaci idan ruhu yayin da raina ya Allah bainal jawanihi tsakanin ƙirjina tun za'u ake zare shi ya Allah ka tausaya min a wannan halin wa kun mu'nisi ya Allah fi zulmatil qabri ya Allah ka kasance abokin na a duhun kabari indama yarkamu min fawqi turab wa udau indama yurkamu min fawqi turab yayin da ake loda yurkamu ake loda ake hawa ake loda ƙasa akan kabari na wa uwadda'u ake ban kwana da ni ya Allah ka zame mu abokin hira وثبت جناني للسؤال وحجتي إذا قيل من رب ومن كنت تتبأ وتتبئ وثبت جناني يعني وثبت لساني يا الله كتبت بجقعتا كتبت بحرشنا للسؤال يعني لإجابة السؤال دو أمزة تنبيع تنبيع بروفيسا بروفيسوسي professor munkarun da professor nakir ka tabbatar da harshe na wa lissu'al alga amsa tambaya wa hujjati idza ila li anta man rabbun yani man rabbuka waye ubangijinka wa man kunta tatbi'u wa kake bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iya bada amsa wa min hawli yawm al-mahshar wal karbi najjini idza ar-rusul wal amlaku wan nasu khushu ya Allah ka taimake ni ka rufa min asiri ka mara min baya ka tseratar da ni wa min hauli daga firgicin yawmal mahshar ranar da za a tashi mutane mahshar tashi wal karb da ranan kunci bakin ciki najjini ka tseratar da ni a wannan ranar idan rusul yayin da manzanni a wannan ranan, wal amlaku da mala'iku ko sarakuna wannan da mutane khusha'u kowa ya kaskantar da kanka a tsorace kaskantar da kansa a tsorace ranar kiyama ba mai daga kansa sai Allah ba haka bane waja'al kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid me zai faru a kiyama shamsu kuwirat taurari fa nujumun kadarat kaburbura fa bu'sirat biharu fa sujjirat da fujjirat nufusu fa zuwijat mau'udatu fa su'ilat suhufu fa nushurat me yake faruwa ga manzanni a tsorace suke yau mai jima'ullahu rusul fa ya ƙulu ma za ujibtum qalu la ilma تصفر جهنم يوم القيامة الظفرا لا يبقى معها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جسى على ركبتين تدك النبا وددن ملائكو قوى اكياما يا غرفان أبي ورسا يلا شوى نفسي نفسي نفسي حرمنا وترى الملائكة حافين من حول الأرش yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya al-amru wa qila alhamdulillahi rabbil alamin to shine kenan ya Allah ka tseratar da ni daga firgice firgicen wannan ranar yayin da manzani da mala'iku da mutane a tsorace a firgice ba sa hayyacinsu يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ميسا لكل امرئ منهم يوم اذا شان ابني قوة لما رنجا بانك يا إشيش با وانا إسكا لديسا كالجو قوة هذا كا إشيش ويوان ديسا كالجو كريان يعني. الجوهم وايه إنا كده الجوهم بطرارة زيتا إشبا دلو برطا yasharu nasu yawmal qiyama hufatan uratan hurla sai da yin alobar zai saka ويا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا الصحف بين العالمين توزع ويا سيدي يا شغبان الله لا تخزني يا الله كذا كنت fi sahifati a takarda in ga bad in ga bid'a a takarda in ga shirka in ga kafirci in ga wasa da ibadar kai ya Allah ka rufa mun asiri takarda na yake ka jera efa amma english da masu baka ci ba hankalin ka tashi dan kuwa don me kake tsoron waye da neko don me kake tsoron jam amma ba ka tsoron mutuwa ba ka tsoron kabari ba ka tsoron lahira don menene wai ana gobe za ku shiga izam hankalinka a tashi za ku kwana kana research alhali ba ka research din haduwanka da Allah ba za ka mutu ba ne ba za ka ka a tsumman likafani ba ne shin kai ma ba za a ɗauke ka a makara ba wannan ramin ba za a ɗora ka ciki ba ka rufa kanka asiri mana ka tausaya wa kanka ka yi wa kanka gata tun baka mutu ba ويا سيدي لا تخزني في صحيفتي يا شو قبانا الله كرك كنية تاني تكن تكردانا إذا الصحف بين العالمين توزأ يايين تكردون أيكي أرر باسو تكاني حالتو كوا يتكر تكردرسا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك, كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سورة الإسرائيل lalle lalle kowa zai ga takardarsa wa habli kitabi bil yamini wa thaqqilni li mizani abdin fi raja'ika yasma'u wa habli ya Allah ka kyauta ka kyauta min kitabi in samu karban takardana bil yamini da hannun dama fama man ute kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيا فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخبول شتا كيما كان الدامة وتكلني كسام نوي تكدانا تي نوي نلادا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية limizani ka nauyaya sikelin abdul bawan naka fi raja'ika cikin ƙaunarka yadma'u yake kwaɗayi ko fatan ka yake kwaɗayi wa ya rabbi khallisni minan nari inna hala bi isa muqirrun lil ghawati wa marji'u wa ya rabbi ya ubangiji na khallisni ka kubutar da ni ka kwace ni minan nari daga wuta shine waqina azaban nar ka kwace ni daga wuta wutar da Allah ya ce narun hamiya fa anzartukum naran tatalazza alladhi yasla an kubra shine wutar da Allah ke cewa a hada bihim suradiquha shi Allah ya ce la fil khutama wa ma adraka mal khutama inna jahannama kanat mirsada wa burizatil jahimu liman yara sa uslihi wasu ya sulauna sa'ira ne. to shi ya ubangiji ka kubutar da ni daga wuta lalle ita wuta labi'isa wallahi yayi muni Maƙarrun shirifan matabbata lilgawati ga batattu ko halakakku batattu wa marja'u kuma shine makomarsu أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومرزأ أجرني أجرني ككؤتر دني يا الله ككؤتر دني أجرني أجرني يا إلهي كؤتر دني كؤتر دني يا أبنجي نادى دوتا فليس لي سواك مفر bani da wani wurin gudu koma bayanka ya ƙulu linsanu yau ma'izin ainal mafar kalla la wazar Allahumma la malja wa la manja minka illa ilaika babu wani gudu au malazan ko mafaka wa mafza'u da wurin kai firgita in ka rikice ina za ka gudu ka ne wa habli shafa'an minka rabbi sayyidi faman zallazi li dhurri ghayraka yarfa'u wa habli shafa'a minka ya Allah kai min kyautar ceto daga gare ka rabbi ubangiji na sayyidi shugabana faman zallazi wane ne wannan da li dhurri ghayrika zai iya tunkuɗe cutar waninka fa anta allazi turja li kashfi mulimmatin wa tasma'u mutarran li ya fa anta kai Allah kai ne wanda turja ake fata likashfi mulimma almulimma almusibatul kabira je ka dubi kamus babban masifa kai Allah kai ne wanda turja ake fatan likashfi mulimmatin don ya yaye babbar masifa kai ake fatan ka yaye wa mutum babbar masifa an gane ku wata mu mutsarran kana jin mai bukata ka ya karau yayin da yake kwankwasa kofar ka yake roƙonka amman yujibul mutarra idza da'ahu sai gabar farko wa yafsifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a ay ilahum ma Allah faqad a'yat faqad a'yat al-asbab wa anqadha ar-raja faqad a'yat haqiqa ta gagari al-asbab sababi wa anqadha ar-raja fata ya yanke ko ba haka ba matsala ta ta gagari sababi ba ka da lafiya ba maganin da baka sha ba baka warke ba ba ka ya gagari sababi ba ba maganin shi ne sababi ba nawa ne shekara goma yana fama da jinya an yawo da shi kasashen duniya kawai an zo an ajiye shi shi ne hakika matsala ta ta gagari sababi wanka za a raja fata ya yanke siwa minka in ba a wurinka ba ya man lil khalaiki ya wanda ga halittu mafza shine wurin guduwa yayin da suka firgita in an gudu an firgita wayo Allah ake cewa wajen Allah ake zuwa kai kana cike da matsaloli kana cike da damuwa baka sallah to shi fa Allah fa nan zaka zo ka gaya masa a sallah kai ko ka ƙi ka haɗa connection da shi ilaika ilahi rafa'atu shakayati wa anta bima alqahu tadri wa tasma'u ilaika ilahi zuwa gare ka ya ubangiji na rafa'atu shakayati nake ɗaga kuka na shakaya wa tashtaki ila Allah wa anta bima alqahu ya Allah kaifa abinda zan hadu da shi ka sani wa tasma'u kana ji don yanzu muna ta dariya ne ba mu san me za mu haɗu da shi a kabari da lahira ba Allah ne ya sani Allah ka ba mu ya sauƙi fafarrij lana khadban aziman wa mu'dilan wa karran yakadu alqalbu minhu yusda'u fafarrij lana ka yaye mana ya Allah khadban buqatum aziman masu girma wa mu'dilan da abubuwan da suke da sarƙaƙiya mu'dil al-mas'alatu sa'batul khalq mas'alar da yake da wuyar warwarewa wa mu'dilan da abin da yake da sarƙaƙiya ka yaye mana wa karran da farmaki ya kadul qalbu saura irin zukata minu daga rafi yasda'u ya tsage wal faisal fi hadha mararraba anan annal abda yamutu ala ma asha alayhi bawa yana mutuwa akan abin da ya rayu a kai man mata ala shay'in man asha ala shay'in mata ala wanda ya rayu akan abu yana mutuwa a kai shi yasa nawa mawaƙin da a gidan waƙar ya mutu nawa ɗan giyan da a gidan giyar ya mutu galibi mutu yana mutuwa akan abin da ya rayu a kai faman galabar alaihi tsa'a wanda aikin da'a shi galaba a rayuwarsa mata ala zai mutu kan ta'a ko ya mutu a masallaci ko bayan ya mutu ta Allah sarki ɗazun nan fa mun yi sallah asubahi da shi mun yi azhar da shi sai a riƙa tana ka da wani abun alkhairi da aka yi ka da shi in kuma mutumin banza ikon Allah fatin wani faɗa zuma da shi muka yi a wajen fatin har mun ɗau hoto ba a wajen auren har mun yi ɗau hoto ya yi rawa sosai ya yi zufa wurin fa yana hawan mota sai ya accident saboda haka don ka je wajen aure wallahi karka iskanci kullum kana hawan social media sai ka je ah, wane ya halarci auren wane a hannun koma ya mutu to ya iskanta wajen ba shi ke nan ba ya mutu dan iska sai malam ya ce wa man ghalaban alayhi al-ma'siya wanda sabo ya galaba kansa mata ala ma'siya ya Allah ka sa mutu akan makada fitnatul maut fitnar mutuwa innal abda idza kana indal al-maut lalle bawa in ya kasance yayi mutuwa Ka ka'ada inda hu shaytanani shaydanu juna suke zama a wurin sa wahidu an yamini wal akharu an shimali dai ta dama dai ta hagu haka rayuwar yake shedan fa shi fa kana raye yanzu yana ta binka ba wallahi ka zo mutuwa ma sai ya zo ya zauna kusa da kai zuwan da zai zo maka za ka gan shi in iyayenka suna raye ko sun mutu zai zauna a gefen ka ɗaya a dama ɗaya a ɗaya siffar babanka ɗaya siffar mamarka aka hadisi ya zo ko da su mamarka suna wurin zai rufe maka ido za gan su ba babanka ne zai ce ka zama kirista mamarka ta faɗa ko ko da musulmai ne su momine to amma ba su suke faɗa maka ba shedan ne shedan ne shi yasa ka mutu akan imani aiki ne sai ka hada da roƙon Allah fallazi an yi yaminihi to gashi na ma ya ka alhamdulillah ya warware mana shedanin da zai zo na gefen damansa ala sifati abihi a bisa siffar waye babansa ya zai ce masa ya bunai ya dana inni kuntu alaika shafifan shafikan ni fa gare ka mai tausayi ne walaka muhibban mai kaunar ka ne ko fa koda babanka din musulmi mutumin kirki shedanin sai ce a siffar babanka sai ce ka sani da ni babanka ne mai tausayinka ne mai kaunarka walakin mut ina baka shawara ka mutu ala dinin nasrani a bisa addinin kiristanci ko wa khairul adiyan ka kiristanci iblis ne yake kamfen akai sai sai shine mafi alkhairin addini kan muka kirista kawai kabbar musulunci ne yanzu yanzu kawai ka zabi kirista wallazi ala shimalihi malaika shaydanin da yake hagunsa kuma ba yahude ne ala sifatu ummi abisa sifar mamar shi ta law sai ta ce masa ya bunayya ya karamin dana innahu kana batni laka wi'a hadda in na lalle shi kana batni laka wi'a ciki na shine jakarka wa yi laka fiqa ruwan nono na shine abin shanka wa zai laka wutsa cinya ta shine kujerar zaman ka lokacin da kake karanta walakin mut ala dini da ka mutu a ka addinin ba yahudan shi wa khairul adiyan tabbas kwace cikin ta kaza kaza amma wani iblis da yake zuga to kaddara ko babanka original da mamarka original suka zama ba musulmi ba suka ce ka bar musulunci za ka bari za ka bari ba la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati ya aywa sahi al-ghafil ya me mantuwa ga falalle inda irin nafsi yayin da rai ya tabbata fit taraqi cikin dagowa wal irtifa da daukaka ta'aridu alayhi al fitan fitin tunu zai bijiro wa mutum wa wannan anna iblis lalle iblis kad anfada awanahu ya tura mataimakansa ila hadal insan zuwa ga wannan mutumin khasatan a keɓe wasta'malahum alayhi yana aiki da su a kansa wa hun bihi ya wakilta su da shi fa sai su zo mutum wa huwa ala tilkal hal yana wannan halin fa yatamathaluna lahu sai su misaltu gare shi fi suratin min man salafa a sura wayna suka gabata min al-ahbab daga masoya al-mauta matattu al-baghina lahu wayanda suke eh, al-baghina lahu an wayanda suke kokari masa nasiya fi dare duniya a gidan duniya kal ab kamar uba wal um ko uwa wal akh ko yar uwa wal wal akh ko dan uwa wal ukht ko yar uwa wal sadi ko aboki wal hamin ko masoyi fa yaquluna lahu sirtu masa anta tamutu ya fulan kai zaka mutu ya wane wa nahnu kasabagnaka fi hadha sha'an mu mun riga ka a wannan sha'anin fa mu yahudiyan ka mutu ba yahude fa huwa din al maqbul inda Allah ta'ala shine addini karbabbe a wajen Allah sun ji jama'a shi can hanyoyin da iblis ke ɗaukawa ya hallakar da ya yayi mutuwa sai mutuwa ya zo wa mutum in iyayensa sun rasu sai iblis shaidanun su duba suwa suka fi tasiri a rayuwanka ba ka tsallake magana su wanda suka mutu in wani wanka ne ya mutu wani kaninka ne ko mahaifinka ya riga ka mutu ko mahaifiyarka ko a malamai waka ita ya yi tasiri a rayuwarka an gane ko malam jafar ne Allah ji kansa malam albani ne wane ne wane ne ma'ana sai zo maka a surar malamin da ya tasiri a rayuwarka kuma ya mutu sai ce ai mu muke ga mu gaskiya to mu mun riga ka mutuwa mu mutu mun ga musulunci baya karba mutum duk wanda ya mutu musulmi wuta yake tafiya mu wahala muke sha ka mutu kirista ka mutu ba yahudi shedan fa jama'a shi da annabi yake ce maka ya Allah ina neman tsarin ka min sharril mahya wal mal kai kawai ka doga kawai malaika zai zo karbi ranka ne yaki tukuru za a yi ba kawai kana ganin asibiti ne ma'aikatan ba sa gani amma wallahi bala'i ake a ɗakin don ko mala'ika ya zo karɓar ranka daga nan har sama ta ɗaya zaka hango an rufe maka ido baka ganin kowa kai baka motsi baka ganin su kana gurnani kai ka sa abu na kai kallo kamar mai barci da a ido a rufe yana ta mafarki yana ganin abubuwa kamar wanda yake kallon aljanu ko kuna wurin ba kwa gani ya Allah ya Allah ka raba mu da shaidan fa inin ma anhum in ya kubuta daga gare su wa aba yaki bin zigan da suke masa Ja ja'ahu Asarun. akwai kwamban da dama na farkon sun zo za su gashi ya mutu ba yahudi iya gagara sai wasu zo wa qala sai su ce masa mut nasrani ka mutu ba nasare fa yana dinul masih shi na dinin annabi isa wa qanna sakallahu bihi dina musa da shi Allah ya shafi addinin musa wa yadhkuruna lahu aqaid su gaya masa aqidun kullu millatin duk addinin da na bata sai su yi kokarin azashi har shi an ci fa inna zalika a wannan lokacin yaziqullahu man yuridu zaygu Allah yake karkatar da wanda yake so ya karkatar da shi fala ma zagu azaga Allah shi yasa aka ce ba wai abin ba kai baka sa a wani hali ya mutu ba wa huwa ma'ana qawluhu qawli ta'ala wannan shine ma'anar fadin Allah rabbana la tuzigh qulubana ya Allah karka karkatar da zukatanmu ba'da iz adaitana bayan ka shiryar da mu wa hablana kai mana kyauta min ladunka daga wajenka rahama yi mana kyautar rahama ali imran aya ta takwas ai la tuzi bana inda al-maut karka karkatar da ta mu yayi mutuwa wa qad na ka shiryar da mu min qabli hadha kafin wannan zamanin tsawon lokaci ko fa idza arada Allah bi abdi hidaya idan Allah ya so bayinsa da shiriya wa tasbitan da tabbatarwa ja'atuhu Rahma. rahama za ta zo mishi wakila aka ce in Allah ya so dan adam da rahama suna ta kamfen suna ta kamfen yana ta fafatawa da su to shi kenan sai rahama ya zo masa daga wajen Allah dauki ya zo masa shi ne wa ablana min ladun karama la tuzi na kar karkatar da zakatun mu biye wa innan shedanin yayi mutuwa wa na min ladun karama kai mana kyautar rahama ka ka mana dauki to wannan rahaman wakila suka ce huwa jibril alayhi salam jibril ne zai zo malaka jibril zai zo fa ya dudu an sha yana zuwa ya cewa shi dan kafa tashi ne kora su Allah wa man yuhini Allah fa ma lahu min mukrim yana kore su wa yamsahu shahub sai shafe canjin da ya samu an waje daga fuskar sa sun ya firgita ya rikice yanayinsa ya ya sai malaka dole shafa su fa yabtasimul mai sai mamacin yayi murmushi wa kasiran da yawa man yura mubtasiman fi hadha al wanda ga yana murmushi yayin da ransa yake fita ko ya mutu da murmushin farhan yayi farin ciki ne bil bashir da mai albishir mala'ika jibril allazi ja'ahu min Allah ta'ala wanda ya zo masa daga wajen Allah fa ya ƙulu sai ce ya fura ya wane amma ta arifu ne ka san shi mala'ika shaidanun ba za su zo a siffar mala'ika ba ba ga sanni ba ko ana jibril aini ne mala'ika jibril wa ha'ula a da'uka wayan na maƙiyanka ne mina shaidan daga shaidan shaidanu mut alal millatil hanifiya ka mutu aka addini tsarkakakke musulunci kenan wa shari'atul jalila da shari'a madaukake fama shehun ahabba ila ahabbu ila al-insan ba abin da fi soyuwa ga mutum wa afrah ya fi son ya mutum farin ciki minhu da gare shi zalikal malak kamar zuwa wannan mala'ika wa qawluhu ta'ala shi da fadin Allah wa hab lana min ladunka rahma ka kyautar mana daga wurinka rahama innaka anta wahhab ne mai yawan kyauta thumma yuqbadu inda ta'ana sana yayin suka don da mu yi bayani a baya in mutum zai mutu akwai mashin da mala'ika yake cakawa akan wata jijiya a zuciyarsa sai mutu وقال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عبد الله ابن إمام أحمد ابن حنبل yace hadartu wafatu wafatu abi na halarci mutuwar babana ina wurin babana ya mutu wa biyadi alkhirqa wa biyadayya alkhirqa a hannayena akwai wata kyalle li ashudda lihiyayi don in daure masa kemunsa fa kana yaghriqu yace babana imamu ahmad inji abdullahi yaghriqu sai ya suma sun mai yafi ku sai ya farfado wa ya ƙulu sai ya riga cewa biyar da hannunsa la ba'adu la a a'a tukuna a'a tukuna fa'ala haza ya aikata wannan miraran sautari fa qultu lahu sai nace masa ya abati ya babana ayi shay'in ma yabdu minka me yake bayyana gare ka fa qala sai ce inna shaytan qa'imun bihi za'i shirena tsaye a tina abdun alayya anamilau yana cizon yatsunsa a kaina ya ƙula yana cewa da ni ya ahmad futtani ya ahmad ka kubce min ka gagare ni Wani ana ƙulu shi yasa gaji yana cewa la badu a tuka na hatta a mutu har la hatta a mutu sai na mutu wato bayan shaidan ya bi hanyar sai to ya imamu ahmad ka gagare ni ka bi karfi na to da ya samu irin yan asha'iran nan masu jiji da kai suna da hato ah, da ba shehi wasa ne da dama ka isa ka ja da ne da shi ke da shi da burinsa ya sa ka girman kai sai ka mutu da girman kai ka zama dan wuta amma kai ana son kullum ka riga nuna ba iyawarka ba ne ɗauki ne daga Allah ɗauki ne daga Allah wa abul abbas ahmad ibn umar al-qurtubi abul abbas أحمد ابن عمر القرطبي أشكر التذكر في أحوال الموت وأمور الآخرة أنا إمام القرطبي هنا دولنا للتاجب حضرت أخا شيهنا ناهلا شدن قوة مال منه أحمد ابن محمد ابن محمد القرطبي بقرطبة أقل قرطبة وقد اختبر ما قاعد يموتوا يا زوميش نازو قيشي سنترد الشام ما قاعد يموتوا فقيل لو تعالى كما تقول لا إله إلا الله ce la ilaha illa fa kana yaqulu sai ya kasance na cewa la la a a a a ka saurara dan uwa don kana bawo mutum yana magagi mutuwa kalmar shahada ka yana ta a a a a to karka yi saurin yanke hukunci a an na fa mai yiwa ba da kai yake ba kuna fahimta na yana ta a a a a falan ma a faga da ya farfado dama ashe ba mutuwa zai yi da ya farfado wanda daga baya zai kwantan da ya mutu zakar na lawo zalika sai muka ambata maka to masa haka muka ce muna ta bakar mai shahada kana ce a a a fa qala sai ce ba ta ku nake ba amsar ba da ku nake ba shi yasa ka daina yi wa mutum hukunci akan zato don baka san me yake zuciyar mutum ba don mutum ya faɗi magana to fa kar ka tsaya ka je kana ta wasu babatunka akai sai yace atani shaytana ni shaydanu ne biyu suka zo mun ayyamini ta dama na wa an shimali da ta ya kula adu ma dan sai na can mut yahudiyan fa inna khairul khairul adyan ka mutu ba yahude domin shi ne mafi alkhairin addini wal akhar yaqul da yana cewa mut nasraniyan ka mutu kirista fa inna khairul adyan khairul adyan shi ne mafi alkhairin addini fa kuntu aqulu lahum su nake wa rabbi na cewa la la a a a ilayya taqulani hada ni za za ku ga eh, eh, la la ta kula ne a ba wani za ku faɗa ba musulunci ya fi su saboda ka a a a din a a a yana raddi ne wa shaytan wa hadha wani wa mithlu da misalin ka an salihin daga salihin ba salihan bayi kasirun dewa jawabu aljawabu lishaytan amsar su yana kasancewa shaytan ne la liman yulqinu shahada ba wanda yake su kallon shahada wa shaidan ne sai mu tsaya insha Allah ta'ala karatu mu na gobe za mu tashi maratibu su'il khatima matakan mummunan karshe sai mu sake karanta babin da yake bayanin sabubban da zai sa ka yi mummunan karshe Allah tsare mu abinda muka faɗa na daidai Allah mu yi tarayya alada kuskure ko ko tuntubi insha Allah ya ce mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk